To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu larin kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. To, jama'a da ke saurare na ke saurara na kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin da ke saurara na za mu tattauna akan kan zance na almajiranci wanda so eh, gwamna ah, kwankwaso ya zo ya yi zantuttuka ya yi zancensa a kansu ah, zance na almajirci a kasan mu na afirka na najeriya especially jama'a ababen da ke faruwa amma wannan ɗan kaɗan ne kawai da za mu tattauna kaɗan saboda wannan zance za mu zo insha Allah karfe tara da rabi agogo na Najeriya mu da ah, Dr. Shei mai jama'a da za mu tattauna sosai saboda kaga wannan abin lura ne sosai kaga yawanci ana aihuwa sosai a Najeriya amma shi kaga eh, yaro bai samun walawa ko menene amma most important ku duba zancen da shi gwamna ya yi ku ji zancen da shi gwamna ya yi which zancensa gaskiya to me abin allura ne gaskiya bai mini daɗi ba zancen da gwamna kwankwaso ya yi gaskiya ban ji amma ku ji da abin da ya faɗa. ku muka yi doka muka hana yaran mustapha almajirin wata ƙasa ko wata jiha ko muka hana a shigo mana da yara kowa ya rike nasa saboda haka duk wanda yake son ɗansa ya karatu na addini kada a ce zai tafi borno ko zai tafi yobe mu a kano a gurin muke cewa gabas kenan kuma duk wannan ita ce ta jawo yaran nan ba a nuna musu gata ko soyayya ba zuciyarsu ta ƙeƙashe sun sha sanyi sun sha ƙura sun sha yunwa sun sha wulakanci saboda haka ba sa tausasaya kowa har iyayensu iyayensu ba su taimake su ba saboda haka sai su ɗauki bindiga su harba mutum su ma in ka matsa musu sai su harba kansu domin jikinsu babu wani investment babu wani jari da aka yi a jikinsu to wanda za su ci wanda aka za a zubar ne rigar da za su sa wacce ake jefarwa ne takalmin da za su sa taya mota ce tsohuwa dai wani abin da za su yi ba wani investment da za a ce an biya kuɗin makaranta ko an biya wani abu da wani abu a jikinsa na daraja shi sa ba sa tsoro ba sa shakka in sun ganka a gidan mota a gidan mai da mota mai kyau ka shiga uku kamar yanzu din da kashe fuskar ka da kyalli duk da azumi ne haushin ka za su ji sun ga rigar ka kawon ta da kyau haushin ka za su domin jama'a kun ji zancen da shi gwamna ya yi zancen da shi kwankwaso ya kaga abin da na lura na kaman cewa kamar wasu ba wallahi suna ɗaukar rayuwarsu ne suna compare da wasu ba san cewa kamar. wasu ba san cewa kamar rayuwa ana wahala ba ma wasu ba san haka ba wasu ba amma zan sake maimaitawa once more time sa'an nan mu zance a kai ko muka doka muka hana yaran Mustapha almajirin wata ƙasa ko wata jiha ko muka hana a shigo da yara kowa ya rike nasa saboda haka duk wanda yake son ɗansa ya karatu na addini kada a ce zai tafi borno ko zai tafi yobe mu a kano a goma ke cewa gabas kenan kuma duk wannan ita ce ta jawo yaran nan ba a nuna musu gata ko soyayya ba zuciyarsu ta ƙeƙashe sun sha sanyi sun sha ƙura sun sha yunwa sun sha wulakanci saboda haka ba sa tausasaya kowa har iyayensu iyayensu ba su taimake su ba saboda haka sai su ɗauki bindiga su harba mutum su ma in ka matsa musu sai su harba kansu domin jikinsu babu wani investment babu wani jari da aka yi a jikinsu to wanda za su ci wanda aka za a zubar ne rigar da za su sa wacce ake jefarwa ne takalmin da za su sa taya mota ce tsohuwa dai wani abin da za su yi ba wani investment da za a ce an biya kuɗin makaranta ko an biya wani abu da wani abu a jikinsa na daraja shi sa ba sa tsoro ba sa shakka in sun ganka a gidan mota a gidan mai da mota mai kyau ka shiga uku kamar yanzu din da kake fuska ka da kyalli duk da azumi ne haushin ka za su ji in sun ga rigar ka ka wanke ta da kyau haushin ka za su domin jama'a uh, alhamdulillah to be frank wannan zance da gwamna ya yi a kwankwaso ya yi a gaskiya maganansa maganan abin rula ne sosai ya kamata lura da abin da ke faɗa kaga wani abin da ni na farga nake nake understand cewa kaga wani in yana cikin wani rayuwa wallahi bai san wani na kasan shi yana cikin irin wannan rayuwa ba yana ganin kaman kowa kaman iko ne that's how I feel saboda kaga yana cikin ababen da kaga shi sa in wani ya zo neman aure she mu tambaye shi wani aiki kake yi domin kaga wani shi kan kansa bai ciya ko shi ba balle ya ciyar da matan shi ko shi ga yara da yawa an zuba an zuba yara ya da yawa amma ka tambaye shi shi ce maka Allah ya duba Allah ya duba in kuka tambaye shi me yasa me niyan ka ma zaka ƙara aure ko zaka bai aiki bai ko ba mata mata shi kaman hudu me niyan ka ba zaka ƙara aure shi ce maka a domin ya zama sunna ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam kan kuma an ba wa yara problems yara na wahala amma na disagree na disagree with governor kwankwaso domin ban goyi bayan yau ka duba manyan kasa Nigeria Ghana inani. ne wallahi ƴaƴansu ba su zuwa school daga kasa. kaga ƴaƴansu na school daga America ko dan shi na school daga England ko dan shi na school daga wani wuri ko dan shi na zuwa makaranta daga wani wuri ya kai dan shi wani azhar ko dan shi wani wuri Dan shi ya je karatu amma ayan almajiran nan wallahi shi karatun allo saboda inda ake kai su kenan su yi karatu kuma su je su yi bara sannan su ci abinci su je su yi bara sa'annan su samu su ci abinci to amma yanzu ka fito boldly ka ce ka hana as matsayinka na gwamna to as matsayinka na gwamna an zabe ka ne a yi zaɓe ka taimaka wa bayan alkodi a'a an zaɓe ka ne domin a'a ka nuna a'a mun yanke hanyar almajiri kai ya shigo nan ya zo ya karatu kai ya shigo wallahi wani wasu almajiran mun san da baban da ke fara wani almajirin in bai tashi yayi barin ba ci fa ba zai ci ba zai ce ko shi ba akwai kwanaki da nake yin wani video almajiri ya je bara inda ya je bara wurin yan krista ne christians ya je wurin bara wurin shi wala shi suka sa wanga almajirin yana yana waka shi suna rawa yana waka shi suna rawa sa'annan su bashi wani me da su bashi ne i don't even know ga walakanci to yanzu a matsayinka gwamna musulmi ka hana me kuka yi kan haka saboda kwankwaso na sami labari cewa kamar a kano na he did a lot ya taimaka amma no wannan hanya na almajiri an hana almajirai ko kuka hana shigowansu kuka hana shigo to duka hana shigowansu me aka yi a kansu wani gudunmawa aka yi a kansu wani gudunmawa aka ba su me aka yi a kansu wani amma Allah ya da yau za mu zo da Dr. Sheishayi mai jama'a karfe tara da rabi za mu tattauna akan haka it could be akwai ababa wani gudunmawa da aka yi kaga yawanci manya-manyan mallumman da kake ganin su yau ana buga kirji da su ana gadara da su a ce maka malami kaza shehu kaza wallahi a zamanin nan eh, makarantar allo suka yi it could be maybe an ce wannan lokacin nan a'a ba yi bara ba wannan lokacin nan zamanin dan nan da yanzu ba ɗaya bane a zamanin dan nan da yanzu ba ɗaya bane domin zamanin dan nan kana iya ka ga wani sabon arzikinsa ‘ya'yansa ‘ya'yan ƙanninsa ‘ya'yan wayensa duka suna karkashinsa ne Shike ke ɗaukan nauyi shi ke duban su shi ke ɗaukan nauyi shi musu komi ci da shan su da komi a a maka aure ka aiko ai maka suna hisa su ba su san irin wannan wahala a zamanin dan kenan kuma a zamanin dan nan kana iya kiga abokinka na iya zuwa gidanku kawai ya zo yana kwana yana bacci a gidanku ya ci ya sha ya koshi ya komi kaga mutum ya je makaranta ya je biya wa ɗan shi kuɗin makaranta ya je biyan school fees ya je biya wa ɗan shi kudin makaranta da ya je kawai ya je kamar ga abokan ɗan shi ma su ma an kore shi an kore su makaranta yana haɗa kowa ne ya biya wa kowa wannan kuɗin makaranta amma zamanin nan irin wannan haɗin kan dan nan babu zamanin nan babu this time we don't have it we don't have it zamanin nan babu a zamanin da ne kake ganin cewa kamar a'a wani yana iya yi wani laifi shi kaga baban wani baban wani abokin shi yana iya kai laifi fa shiga wani kamar yau misali Janatul Firdaus etta ta yi laifi ina iya doki bulala in shiga gidanta in je yi wa etta bulala na iya shigo gida makoci na dan makoci na laifi in shigo gidan makoci na yi wa dan bulala iyayen ba tambaya na komai an san daidai yi, an san na zo gyara shi ne ta ma zamanin na naka je ka taba dan wani ka gani in ba kwanta sarka ba je ka taba dan wani wai ka zo ka gyara shi ka gani in ba kwanta sarka ba ranan ranan wannan rana za sake maka wurin kwana wannan rana za sake maka wurin kwana to amma as governor wayan ababa akwai lokacin da ababa ya tashi with the same go, eh, eh, eh, governor kuma amma ba shi kwankwaso ba eh, governor erufai this things happened before akwai lokacin da ya kama almajiran shi ɗaya bauchi ya kama almajiran kawai ya je kulle su for no reason for no reason ah, ah, kai kana gani kai as a governor kai mu an zabe ka as a governor an zabe ka ne domin ka ji tausayin talakawa domin ka tausaya wa talakawa kawai yana yanke wannan an shiga gida aka da kama almajirai da yawa almajirai kamar kusan ɗari lokacin shi ɗari bacci da kamar kusan ɗari aka kama almajirai kawai aka da kulle su just for no reason Ah, menene Ah, mun gaya musu su barbara haba wani ma na nan ba ma ba zabe shi ba wani ba attajiri ne kawai ba zabe shi bai da wani makami yana iya sai shinkafa buhu buhu yana iya sai kayan abinci buhu buhu ya je kawai je raba jirai wani na sayan kaya tufa kawai ya je kawai raba jirai mun san no ba kan da za a yi ko cikin goro da yawa ana iya samu sankara ana iya samu akwai wasu sun mai da almajircin nan mun sani akwai wasu sun mai da almajircin nan kamar business ne to amma a manta da su shi a duba na kwaran a manta da su shi a duba na kwaran ka gani ku sake ji kamin ci gaba ku sake ji maganar da shi uh, governor Konkoso yayi I I I I, dis, I disagree I'm I'm na na na kumin gafara na disappoint saboda ina gani kamar maganar shi na da akwai wa'anda suka make sense amma inda ni nake ganin kamar na disappoint yau kamin ka hana mutum wasu ababa da yawa ashe ka iya ka kawo wani positive thing da mai shi zai iya yi sa'annan ka hana wayannan ababa kuma mutum ne da kake ganin cewa kuma a ah, matsayina na iya ɗoki eh, in, duba kaman kwata domin half of kano ba ka kace da half of kano karya ne maybe wani wani bangare wani kaman kwata quarter of Kano na iya na ciyar da su to sauran da ba ka ciyar da su bai kamata ka hana musu ka hana musu wurin cin abinci a da shi ma rabin Kano ka iya ciyar da rabin Kano to sauran rabin da ba yi ka ciyar da su nan bai kamata ka hana musu wurin cin abincin su su ku sake jin maganar da yi once more ku muka doka muka hana yaran Mustafa almajirin wata wata wata kasa ko wata jiha ko muka hana a shigo wannan yara kowa ya rike nasa saboda haka duk wanda yake son ɗansa ya karatu na addini kada a ce zai tafi borno ko zai tafi yobe mu a kano a goma ke cewa gabas kenan kuma duk wanda ita ce ta jawo yaran nan ba a nuna musu gata ko soyayya ba zuciyarsu ta ƙeƙashe sun sha sanyi sun sha ƙura sun sha yunwa sun sha wulakanci saboda haka ba sa tausasaya kowa har iyayensu iyayensu ba su taimake su ba saboda haka sai su ɗauki bindiga su harba mutum su ma in ka matsa musu sai su harba kansu domin jikinsu babu wani investment babu wani jari da aka yi a jikinsu to wanda za su ci wanda aka za a zubar ne rigar da za su sa wacce ake jefarwa ne takalmin da za su sa taya mota ce tsohuwa dai wani abin da za su yi ba wani investment da za a ce an biya kuɗin makaranta ko an biya wani abu da wani abu a jikinsa na daraja shi sa ba sa tsoro ba sa shakka in sun ganka a gidan mota a gidan mai da mota mai kyau ka shiga uku kamar yanzu din nan da kake fuska ka da kyalli duk da azumi ne haushin ka za su ji sun ga rigar ka ka wanke ta da kyau haushin ka za su domin to kun ga maganar da muke faɗa kaga maganar shi somehow it makes sense somehow i don't agree with that abin da nake nufi kenan na ga wannan rubutawa wai ba wanda ya hana ka kai ɗanka gidan makarantar allo provide kaga duwa bari in gaya muku gaskiya akwai wani mistake in mutum ya riga ya yi wannan mistake two wrongs can never make right wato mai shin ya riga ya yi mistake abin da nan kira shi a mistake kaman tunaninka yana iya zo maka mistake kaman kan da nake magana kuna ganin nan ga kan da ake hada aure malam in ka zo farko muna tambayan wani aiki kake yi aikinka ya iya provide ya iya ciyar da kai da matanka ko kuma da matan da kake son ka kara da ƴaƴanka aikinka zai iya ciyar da shi kaga muna tambayar wayan na baba to amma ka duba wasu wala Allah farkon aurensa an yi masa ne farkon aurensa an yi masa ne sa na biyu wallahi an yi masa ne na uku an yi masa ne shi razo to wayanda kuke masa aure kuke masa aure nan why za ku sauka kuna taimaka mutum aure yana ta haifuwa kawai shi an tabe shi Allah ya Allah ya duba yanzu in mai shin yayi mistake yaran ƴaƴan wani mistake suka yi ka duba magana da gwamna Kwankwaso yayi wai yaran nan ba su samu kulawan kirki ba da yake ba su samu kulawan kirki yasa sun kwana sun kwanta a cikin sanyi da zafi da sanyi da zafi yasa wannan yara babu tausayi a zuciyarsu tsakani da Allah da Annabi yaran wani laifi su suka yi laifin iyayen za ba yasa iyayen in iyayen su yi wannan mistake shi yanzu a duba a gyara mistake to yanzu yaran nan in in aka hana musu wala Allah inda ake samu wani manyan malluman da muke da su a yau kina a cikin a cikin irin waɗannan almajirai wallahi ake samun wasu manyan malluman a zamani da ake samu to yau uban ne me ya ciyar da yaro ya bar yaro yana yawo kan titi she kama yaro she ce ya kai shi makarantar allo domin shi bai yace da shi da zai yace da shi da bai kai ma yaro makarantar allo wallahi da zai kai yaro international school ne school international international school zai kai yaro ta ma shi kawo yaro makarantar allo amma kukuna sa ta cewa kaman duk wayanda ake kawo su makarantar allo iyayen su ba su duban su ne wallahi akwai wayanda ake kawo su makarantar allo kuma da gata akwai wa'anda ake kawo su makarantar allo kuma da gata ni na shaida wasu akwai wa'anda ni na yi connection from Ghana from Ghana na hada su da wasu malluma Najeriya wallahi na hada su da wasu malluma Najeriya kuma kowane wata suna aika kuɗin abinci aka tsara musu kowane wata su aiko da dubu ɗari hundred thousand naira suka suka amince ɗayan ma ɗayan ma da muka muka muka yi maganansa shi yana jamin ya ce ba damuwa ya ce ya bayar akwai wanda ni na yi connection meshin yana america nan amma ɗan shi yana ghana nayi yi connection yasa akwai wa'anda suke zuwa makarantar allo amma da gata ba dukansu ba to amma wa'anda ba su da gatan fa kaga sometimes in kana kwana kan gado kaka zata kowa gado yake kwana akwai wani kan tabarma yake kwana haka in kana kwana kan tabarma kana ganin cewa kafi kowa wahala duniya haka yi zato haka akwai wani ma tabarma ma bai samu ba wannan tabarman sa ma ya yage ni wani ma tabarman ma bai samu ba wani ma ƙasa yake kwana Kisa ka bar irin wayannan tunanin cewa a ah, ai ai ba hana maka kai yaro ka kai shi da gata wannan shi maganar da na faɗa ka ji wannan shi kanka shi bai ci ya koshi ba bai ci ya koshi ba balle ya ya ce da matan shi da ƴaƴan shi bai samu ba saboda yau wanda ka duba inda ake samu matsalar wani an mai aure ne da aka mai aure auren da aka mai shi yana nan bai da aiki shi ya zo ka wurin malam eh, wurin wanda ya mai auren yawanci muna da haka nan wurin wanda ya mai aure auren yana mai maula a'a wallahi ranka ya dade ya gashi yana yana bashi fans ranka ya dade ranka ya dade abin da yake abin da yake faruwa kenan to inda yake samun kuɗi shi ya zo ranka ya dade ranka ya dade ranka ya dade yake samun kuɗi sannan ya ce da iyalin shi to kun san da ya samu mas'alan she gobe waye gari shi Allah ya ɗauki ran wannan alhaji Allah ya kashe wannan alhaji to kaga da Allah ya kashe wannan alhaji alhaji ya mai aure na farko ya mai na biyu ya mai na uku wala Allah ya aje yara kaman 30 ya aje kaman 30 domin Najeriya na samun ruwan baba Africa na samu ko Ghana na samu ya aje yara kaman 30 kaman 30 kuma yara 30 nan suna live comfortable suna live good saboda alhaji nan in an je ai mai ranka dai ranka dai ranka dai shi alhaji ya shi kuɗi in alhaji ya shi kuɗi she ya zo ya ciyar da iyalinsa matarsa da yaransa bai san wani aiki ba shi dai ranka ya dade ranka ya dade kawai abin da ya sani kenan she gobe shi Allah ya wa wannan alhaji rasuwa da Allah ya wa wannan alhaji rasuwa ba shi cikin gado balle ya raba mai gado masu gado ma raba musu gado ma gado ma ya kare balle ma shi to kaga inda yara suke samun wahala kenan yanzu inda yake zuwa yi ranka ya dade ya bashi kudi ya ce da yaran shi babu kuma ga yara ɗan kanana kuma ana wahala tsakaninka da Allah da annabi shi ne bai iya biya kuɗin makaranta a ci ma bai iya ci ma balle biya kuɗi yanzu ya bar yara suna yawo haka ai shi ne muke magana maganan da gwamna kwankwaso ya yi i agree with him amma I, I, I disagree wasu ababa da yawa na agree cewa kamar yaran nan suna kwana cikin sanyi da zafi ba su girma wasu su girma su zama takardare ba su da tausayi suna wannan I agree with him amma I don't agree with him cewa kamar a daina su wato ya nuna pawa su gwamna su suka hana a shigo da yara almajirci kuma suka ana a fitar da yara almajirci yanzu mu tambaye gwamna ko su tsakanin shi da Allah da Annabi ƴaƴan shi sun taba zuwa makarantar allo kai ƴaƴan shi cikin Najeriya suke suke suke suke no ƴaƴan shi suna turai suna turai a turai suke suke kan mu gaskiya mana me yasa yayin shi ke tura suke saboda he can afford it saboda zai ya iya ya biya yaran shi American nan su saura ya iya ya biya a London ya iya ya biya yana da wannan kuɗi to wa'anda ba su biya kuma fa wa'anda ba su iya su biyan su kuma fa akwai kamar da su kwankwaso ƴaƴansu turai ne gatansu akwai wasu kuma Najeriya ne ko Ghana gatansu to akwai wani kuma cikin mu ta tausayin na ƙasa mu ta duban na ƙasa to abinda muke nufin kenan amma ba zan cika ku da magana ba in Allah ya da karfe eh, tara da rabi agogo na Najeriya yau muna tare da eh, sunan shi nan Dr. Shei mai jama'a da za mu tattauna kan wannan kuma za mu bude layi za mu bude layi kai da kake da wala Allah maybe I might be wrong maybe kai maganan ka ne gaskiya ka zo ka kira a tattauna a gane wannan a gane wannan yau duk da kwana in ji hausawa na da wani karin magana shi a ce maka wai gara ƙasa da ƙasa ƙasa wallahi gara ƙasa da ƙasa ƙasa a ce maka wai komin lalacin eh, masa wai ta fi kashin shanu yau yaran ga suna fa makarantar allo a rubuta allon a ba eh, su su rubuta allon a wanke a ba su su sha eh duk da haka suna karatu duk da haka suna da wani mugunta a zukatansu suna iya su yi wani mugunta boko haram na yi dokan su bandit kuma na yi dokan su yi wani ayyukan banza akwai fa karatu fa kenan fa akwai fa tsoron Allah kadan fa ciki kenan to yanzu in an hana su kakkab gaba da a ce sam an hana su tsakaninka da Allah ba ba za su zama kakan Boko Haram ne yanzu ba wani tsoron Allah ma sam yanzu ba san wani tsoron in an hana su sam to yanzu tsakani da Allah da Annabi he he eh. in an hana su wallahi to yanzu ba kyau ake kira Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Lafiya kalau Oh, Khadija, Khadija, Khadija, Khadija to barin kare program shin kira ki kin jinna kan program yanzu. Wai erwa wa Khadija da ta musulunta a nan kenan da ta zo ta karbi musulunci ana ita ta kira ni. Kaza jama'a kaman maganar da muke faɗa. Maganar da muke faɗa. Ni ban ce kai ba ni wala Jannatul firdaus ni personally I disagree with that. Ni personally, well, I disagree with that. For me, you ba ga kai ba, kana da right kai ma kai tunaninka, abinda tunaninka ya baka za mu tattauna. Open discussion. Za mu tattauna. In Allah yarda, za mu tattauna. Mu samu mafita. Wannan ba wani batun zagi ba ne, ba batun rashin kunya ba ne, a'a, me mafita. hanawan shine na gode miki hanawan shine mafi alheri eh jama'a bana so mu doki kira amma ku ya ku ku bari da marece mun doki kira to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola Masha Allah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sarki zaki barka da warhaka. Barka ka dai kola. To sunan ka da kake kira. Masha Allah, a sunana Abba Abubakar kuma yana kira daga ƙasar Libya. Ina da ɗan tsokaci akan wannan program da ake gabatarwa didiyo na lokaci. To muna tare da kai muna jin ka. Sarki zaki an yaƙi tunanin mu ne da gaske kamar yadda na ji wani mawaƙi sarki wanda ana faɗa. Eh. Kai, Malam Gayi. Yawanci wanda ake cewa suna rike bindiga suna kashe mutane ko ba su da tausayi a zukatansu. wallahi ba almajirai ba almajirai ba ne kwata-kwata domin mutanen nan ne da 'yan ƙauye ne wanda an hana su karatu yawanci an san fulanin nan ba karatu suke ba suna jeji mafi yawanci wanda aka hana su karatu ne suke wannan ta'addanci na sauran kar a manta akwai mutane da dama a cikin gari wanda iyayensu haka sun haife su ko sun tashi marayu ko kuma 'ya'yan wa'anda ba su da uba haka yawanci ana wullar da su wasu ana kai su gidajen marayu da sauransu da haka yawanci su ne suke tahi suna barace-barace da suna almajirai ake gani suna irin waɗannan abubuwan kuma sai a dinga danganta su da almajirai <coughs> to sai ya zama an yaƙi tunanin mutane an mai da iro irin waɗannan duk sun zama almajirai idan suka yi abu sai a ce almajirai ne idan suka yi duk abin da suka sai a ce almajirai ne an riga an yaƙi tunanin mutane sai dan mu ce Allah ubangiji ya kawo ma karshen waɗannan abubuwa da suke faruwa amma idan aka ce an hana alama kiranta za a hana ƙauye su kawo mutanen su gari su samu karatu to wannan ba samar da hanyar da za a samar da lafiya bane an samar da wata hanyar da za a samar da wani abu na tashin hankali domin duk inda aka ce mutum ba shi da ilimi to babu abin da ba zai iya aikatawa ba na'am na'am na'am za iya hana yan ƙauye su kawo 'ya'yansu a almadaranta amma a je a gina musu makarantu a ƙauye eh amma ai kaga maganar da muke faɗan kenan yanzu an tabbatar an tabbatar cewa wa'annan almajiran allun nan wannan almajiran makarantar allon nan suke tashi suke zama 'yan ta'addan an tabbatar da haka wallahi sarki zaki duk wanda suke faɗan wannan magana har shi mai gida kun kusan duk da cewa ni masoyi ne gare shi amma wannan magana ta shi kuskure ce kuskure ce kwarai da gaske ni masoyi kun kusan ne wallahi kuma ina fatan Allah da 2023 shi zan zama amma wannan magana ta kuskure ce mafi yawanci wallahi ba wa'anda ake kawo su makanta annoba ne amma akwai wa'anda daman tun a garinsu a kadirai ne irin mutane ne wanda ba sa ji dalilin wannan ne ma kawo su karatun irin sun ishi iyayensu kawai tun a can sai a kawo su su ma suna yi su zama irin wa'annan marasa ji amma mafi yawanci almajirai dai almajirai dai wanda aka ta ba wai don sun fi karfin iyayensu ba ba don a garin suna aikata wani abu mara daɗi ba ya sa aka kawo su ta ba sa irin wa'annan shaye-shaye da ɗaukan bindigu da sauransu mafi yawanci 'yan ƙauye ne wa'anda aka hana su karatu aka yi musu wasu abubuwa yawanci su ne suke tashi da irin wa'annan ɗabi'u. To, masha Allah, mun gode maka sosai. Allah ya saka insha Allah wannan wannan ba in Allah da karfe tara da rabi za mu yi program Dr. Shai mai jama'a in Allah ya so ya yarda. Karfe tara da rabi za mu zo za mu tattauna sosai jama'a za mu ji malam gayi kuma malam gayi muna gayyatan kama karfe tara da rabi saboda maganganun kan yana shiga sosai malam gayi na assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu malam gayi wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki ina muka fata alkhairi da kai da masu bibiyar wannan shafi naka mai albarka tare da kai malam gayi tare da kai ai sarki zaki an taɓo mini inda yake mini kaikai ina da tarin maganganu akan wannan abubuwa da suke tasowa amma insha Allahu bizin Allah ta'ala zan yi kokari in Allah da zuwa an jima zan bibi tattauna da za a insha Allahu Very good, very good. To, muna jin kare Wannan maganganu, wannan magana da shi kwankwasa ya eh. Ai magana ce wannan wacce hankali ma <laughs> ba ma zai dauke ta ba inda har ka san me ake kira almajiranci. Saboda ai kaga wato inda ya dora inda rashin adalci da ya shiga wato abin da yake nuna kusan duk wani ta'addanci almajiranci ma'ana karatun allo shi ne yake haifar da shi wannan magana tashi ba karamin kuskure ba ne. Ba karamin kuskure ba ne. Mhm. Idan aka ce almajiranci sarki zaki idan ka ɗauki a bar magana yanzu saboda waɗansu misali waɗanda suke 'yan shekara 20 ko 25 za su dubi almajiranci yanzu ka dubi waɗanda suke masu shekara 50 60 70 su za su baka labarin wane ne almajiri yaya almajiranci yake sosai sosai wayansu abinda suke ɗauka sarki zaki hmm. a'a yara ba su da gata ne ake ɗaukar su a kai su makarantu wallahi wanda musamman ba mu ce ma irin wannan lokacin muka ɗauki shekara ishirin talatin da ta wuce wallahi tallahi sarki zaki mafi akasari waɗanda suke wannan maganganun akwai da dama wanda iyayen da ake kai yaran su makaranta iyayen su sun fi su hali sun fi su arziki sosai sosai menene a'a kawai su sun nuna a kawai alkur'anin suke zo ka kula misali yanzu wato duk lokacin da ya zama na cewar za ka yi wata za ka yi magana akan wani abu da yake aukuwa na farko akwai buƙatar a samu cewar akwai wani ƙoƙari da kake yi akan abun ko kuma kake niyyar yi misali yanzu ai magana almajiranci ne ko eh. ai duk wanda yake yanzu ka ɗauka shin yaya tausayi da tallafawa almajirin a yanzu da shekara talatin da ta wuce good very good na'am zamantakewa ma yaya ake yanzu da shekara shekaran da ta wuce gaskiya ne na'am wallahi wallahi sarki zaki ka ɗauki daga Kano abin da ya gaba ya kai Maiduguri na'am duguri ƙarshe ce almajiri ya fi ɗan gari kima da daraja nesa ba kusa ba. Allahu akwai a ya zo ya gina gida wanda yake shine wallahi tallahi sarki zaki zuwa zai ya na gaban malami ya ce da Allah yana so ya gina wani gida yana sa da Allah in an samu almajirai a kai su gurin dan su rinka karatu saboda kawai su ya samu tabaraka alqur'ani Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yanzu akwai wanda kima ta Qur'ani na'am gardi zai tashi za ka tashi tare da iyalanka ka je gari ba wanda ka sani wallahi tallahi mutum mai kuɗi ne zai zo ɗauke ka da kai da iyalan naka shi buƙatar shi kawai a ce yau gashi ana karanta alƙur'ani gidan shi Allahu akbar Allah ya ba mu haka Allah ya ba mu a yanzu na'am a yanzu yanzu da ai shi yasa nake da eh, shi bai girma kwankwaso yayi wannan magana da ya kamata before yi wannan magana mun samu ya gina domin ya iya yi matsayin shi ya gina gidaje kamar wurin hamsin ko kuma arba'in ya ce wannan na ba wa almajirai ku zo ku sauna alhamdulillah ya yi wannan wannan shi ne nake son sarki zaki duk wani wanda zai zo ya kushi ya wata magana a kan almajirai to a same shi ya me kai musu kuma yana shirin wannan sosai abinda za mu tambaye shi me kai kai musu me kai almajiran da Allah da idan Allah ya maka arziki Allah ya maka arziki domin kai da iyalanka ne kawai Ah, sam sam sam sam sam sam. Yanzu ka ɗauki yankin da kuke kasashen Turawa. Da an yi magana sai a ce arna ne shin sarki zaki yaya tausayin su bangaren tallafawa na ƙasa da su da mu bangaren mu. <laughs> Wallahi tallahi. Sosai sosai akwai fa fa fa different. Far different. Kai da kana da arziki. ba kowane matsala bane wai za a ce wai za mu dora mu gwamnati gwamnati ai ba ta kusa da mutane ka je ka duba unguwa a ƙyanda kana iya samun mai kuɗi ya kai uku kaga malam gayi malam gayi kaga eh. wanga magana ah. da kai Allah saka maka da alkhairi ka kasashen turai kaman tun da kayi aiki ka taba aiki kana biyan tax especially kaman german system eh, germany kamar america nan especially ma germany in dai har yau ka zo ka rasa aikin ka baka da aiki ka ce yau ban da aiki matanka da yaranka to wallahi gari zai ta baka kudin abinci kuma ya biya maka kudin daki kuma garin zai nemi maka aiki to yau ba mu da gwamnoni ne kuma ka duba sosisin Najeriya kudin da Najeriya yake da shi wallahi ya fi karfin eh, Germany ya fi jamin kudi Najeriya fi jamin kudi amma system gwamnati a system a yanzu muna batun gwamnati to gwamnati ne eh misali ina jin ba gashi nan misali za ka ɗauki eh. akwai rashin lafiya musamman irin ƙananan yara marasa lafiya da masu ciki da makamantansu ƙasashen turawa ne su ne suke haɗa kuɗaɗen ana zuwa afirka ana yi aiki da su haka Na'am. Ina masu kuɗin suke wato duk wannan abubuwan ban san ma a kawo magana gwamnati sarki zaki. A ka na mai kuɗi yanzu kana mafi akasari yanzu al'adar da muke nan hmm. Afirka nan Najeriya. Hmm. Idan kana makotaka da kuɗi mai kuɗi shi burin shi matsala ta tashi ka ɗaga gidanka ka sayar shi ne kawai buƙatar shi. Inna lillahi wa inna Ah mai kuɗi yana Allah Allah gidanka ka sayar ka sayar masa kawai ka sayar da gidanka ka tallafa wallahi da dama mutane da dama sun san da wannan matsalar. a ba zai taimaka maka kai daga kawo kadaran kawai ka siyar masa maganar taimakon ma ba ta mai kuɗi za ka samu wanda shin kai iya makotan kama mutum da tallafa ma wanda za ka iya samun akalla zai iya ɗaukan nauyin mutum dubu sama da shekara biyar ciyar da su bai girgiza ba wallahi kana iya samun makautin shi wanda dalilin misali a ce matsalar da bata kai dubu biyar ko dubu goma ba dan shi ko matar shi tana nema ta mutu a asibiti inna lillahi ba su ga waɗannan mutanen a Najeriya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Kuma ka ce na ashe magana a zo a shin kai a matsayinka na mai kuɗi shin baka tunanin su waɗannan da ake magana a almajiran ba su da haƙƙi a kanka. Kash. Allah ya gyara. Ban ban bukatar ma a kawo gwamnati saboda ai gwamnati tana yanzu dauki misali gwamna. Ai yana nesa da mutane. A zo masu kuɗi yan uwan masu kuɗi kai wani tallafi kake yi wa makotanka talakawa. Ya. Ya. Na'am. Yanzu kaddara eh, sarki zaki. Mm-hmm. Ka ɗauki lokacin sallar layya. Na'am. ni da wayo na na sani wallahi in aka zo saboda bangaren mu ana gasa raguna ne wallahi in ka zo ko baka san kowa ba gari ka sauka wallahi sarki zaki sai ka koshi da nama naman fitowa za a yi da shi cikin faranti da kwanuka a layi ana neman mutane ana ba su yanzu yaya layyar take kanan ka dan uwanka abokinka shine ake ana gamawa naman yana cikin gida na'am Na'am. To fara haka duk wani wanda zai yi wasu maganganu maganganun iska ne kafin ka yi wata magana a same ka shin wanda tallafi kake bayarwa ko kuma kake nema ka bayar. Mm. To insha Allah zan takaita da a nan gurin insha Allah bi iznillahi ta'ala zan yi kokari in saurari wannan shiri an jima dan ina da maganganu da dama insha Allah za mu baka dama sosai malam gayi saboda yau dai muna neman mu tattauna haka in Allah ya da jama'a karfe tara da rabi za mu tattauna da Dr. Shaishai mai jama'a akan wannan zance na almajirci insha Allahu kuma za mu yi shi open discussion kowa na da dama ya zo kai maka gaya maganar hankalinka in Allah da mun gode maka sosai malam gayi Allah ya saka maka da alheri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu sauraron mu insha Allah za mu ajiye a nan in Allah ya da karfe tara da rabi agogo Najeriya za mu tattauna akan wannan topic zance na almajirci in Allah so ya yarda don't miss it assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya kai mu anjuma